Manchester United ta fice da gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin zagaye na 16 karawa ta biyu inda ajiyar kungiyar kwallon kafa ta Sabiya na Spain ta tattaki har zuwa kasar Ingila ta lallasa Manchester United da kwallo biyu da ɗaya hakan ya da dama kungiyar kwallon kafa ta Sabiya ta samu nasarar zuwa zagayen gaba wato wasan kusa da na kusa da na ƙarshe inda aka rawarsa ta farko Manchester United ta je Spain din suka tashi can jaras babu ci ita ma kungiyar kwallon kafa ta roma ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta shakhtar donetsk ne da kwallo daya mai ban haushi sai dai a karawa farko shakhtar donetsk ta doke roma da kwallo biyu da daya amma duk da wannan kwallo biyu da ta jefa a gidan gidanta bai ta damar zuwa zagayen gaba ba domin kungiyar kwallon kafa ta roma ta mata illa inda ta jefa kwallo daya tilo a gidan shakhtar donetsk wannan ya ba ta daman zagaye gaba inda a dukkan su dai suna da kwallaye biyu ne wannan ya bata dama ne domin ta samu nasarar jefa kwallaye a gidan shakta da ta ko shakta da ta jefa kwallo a gidan roma ba bayan tashi daga wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ya ce wannan ba farau ne ko ba sabon abu bane a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United don an samu nasara a kanta a gida musamman a zagaye na 16 na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai inda in bai manta ba ya ce a shekara ta 2004 ya samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a lokacin yana mai horar da kungiyar kwallon kafa ta FC Porto na kasar Portugal a kuma wannan mataki na zagaye na 2016 haka a shekara ta 2013 a lokacin yana jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kungiyar ya samu nasarar doki kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bayan tashi daga wasan komai dan wasan Manchester United Lukaku ya nuna rashin jin daɗin sa wajen sakaci da 'yan wasa suka yi a yayin wasan da suke fafatawa ya nemi nan gaba a gyara domin ya zo kungiyar ne domin ya samu wani abu wai kawai ya yi abun da zai burge jama'a ba har ila yau a yau din za a ci gaba da gasar cin kofin zakarun nahiyar nahiyar turai na shekara 2017 zuwa 2018 din shi ma matakin zagaye na 16 a wani bangaren inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona na kasar spain za ta karbi wakuntar chelsea da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon nigeria a karawar farko a satukan da ta wuce kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta karbi wakuncin barcelona inda suka tashi kunnen doki daya da daya ita ma kungiyar kwallon kafa ta basekta a can kasar turkiya a yau za ta karbi jamusawa ne na tafafata da kungiyar kwallon kafa ta bayan munich inda a kara wasu ta farko bayan muni ta lallasa ta a jamus da kwallaye biyar da nema a yau din za a kara wasu ne da misalin karfe shida saura ita kungiyar kwallon kafa ta basekta tana neman nasarar kwallaye shida ne a ragan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich kafin ta kai ga nasarar zuwa wasan kusa kusa da na kusa da na karshe inda ita kuma bayan munich take neman ko a tashi haka ko ta ƙara na samun nasara duk dai wanda ya yi mata kadai a sha ta shida da ba ko ɗaya to za ta samu haihuwa zuwa zagayen gaba. idan muka lega bangaren sai sai yan wasan kwallon kafa ta duniya dai duk da sauran lokaci a yanzu kungiyoyi daban suna ta fitukan ganin sun nemi yan wasan da ya kamata su ajiye su zuwa lokacin da za a bude hada-hadar sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kocin kungiyar kwallon kafa ta Everton Sam Allardyce ya ce yana da sha'awar ganin ya dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Philip Jones dan shekara 26 shida da haihuwa in har zai ci gaba da jagorancin ragamar kungiyar har zuwa shekara mai zuwa har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Everton din tana kokarin ganin ta dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Jack Grealish a matsayin kyauta a karshen kakan wasan bana Manchester City na iya sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk mai suna Pride din shekara 25 da haihuwa wadda ita ma Manchester United tuni ta nuna sha'awar na garin ta dauko dan wasan zuwa kungiyarta daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana duba yiwuwar dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig dan kasar Jamus mai suna Timo Werner dan shekara 22 da haihuwa karshen kakan wasan bana shugaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya ce yana da bukatar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Juventus Allegri da ya koma ko kuma ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal don ya mai gurbin kocin ta winga Wenger iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.